Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Fatima ce ko Zara, kashi na bakwai. Ya fari Farida wacce aka fi sani da Real Fido, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Bayan an gama duk wasu hidimomin da suka kamata, da yamma aka ɗauki amarya zuwa gidan mijinta tana ta kuka gwanin ban tausayi. Fat ɗin mami aka sauke ta, can aka ƙara gyara ta, mami ta ɗauko mai ƙunshi da mai gyaran jiki har da wacce za ta yi mata kwalliya. Aka yi mata, abin ba a cewa komai sai dai masha Allah, don ta yi bala'in kyau. Sai wajen karfe tara aka wuce da ita Fat ɗin Mamsi. Kamar da gaske Mamsi ta tarbi baƙin har da murmushinta. Laila kuwa da ke zaune saman sofa har da 'yan hawayenta, ji ta kamar ta haye saman ruwan cikin Khadija ta yi mata ɗan banzan duka. Ba su wani jima ba aka wuce da ita fat ɗinta don an ce kar su kai ta sashin hajiya, don war haka ta yi bacci. Da daddare bayan mutane sun watsa ya rage amarya kaɗai, Farhan da abokanansa Sultan da Haisam suka rako shi, don shi bai cika yin tarkacen friend ɗin nan ba. Da sashinsa suka fice. Iso ya musa a falon suka zauna sannan ya wuce ciki don kiran amarya. Kwance ya same ta fuskar ta ya leƙa haka har ta yi bacci. Marmashin gefen baki ya saki sannan ya wuce falo don salamar abokan shi. Ɗakin ya dawo still har yanzu tana baccin ta hankali kwance. Sai ajiyar zuciya da take saukewa a hankali. Hannu ya sa ya fara tashin ta a hankali firgigit ta tashi. Kallon yadda ta tashi a firgice ya ce ta so mu yi sallah. Babu musu ta tashi suka yi alwala ya ja su sallah. Bayan sun gama ya dafa goshin goshinta ya fara kwararo addu'o'in zaman lafiya a tsakaninsu. Sannan ya miƙe ya ɗauko filet ya juye gasasshiyar kazar da ya siyo ya ajiye gabanta. Ba zato ba tsammani ya ji ta saki wani irin kuka wiwi. A fusace ya jiyo gare ta ya ce wai ke matsalar ki ne? Shiru dai bata ba shi amsa ba kuma bata daina kukan ba. Takaici ne ya ishe shi ya miƙe a fusace ya fita daga ɗakin. A falo ya da zango zama ya ya dafa kansa kusan 20 minutes ya kwashe a wajen. sannan ya koma ɗakin. Zaune ya same ta ta rafka uban tagumi da alamun ta yi zurfi cikin tunanin da take. Karasawa ya zauna dab da ita hannayenta ya kamo cikin lallashi ya ce, Don girman Allah ki sanar da ni abin da ke faruwa, haba don Allah. Da wanne kike so in ji, da matsalolin da suke gabana ko kuma taki, menene abin kuka tun ba a je ko ina ba. Hawayen fuskar da ta share sannan ta ce, Ka yi haƙuri don Allah, na yi maka alƙawarin ba zan sake ba. Zan yi ƙoƙarin kiyaye duk wani abin da zai ɓata maka rai insha Allah. shawar Khadija, dan ta san ko rawanin ubanta aka ɗaura mata a kai, ba za ta iya sanar da shi komai ba yanzu. Amma tabbas akwai ranar da za ta sanar da shi dalilin kukanta. Haka suka ci abinci suka yi wanka sannan suka kwanta da niyyar faranta ma junansu rai a matsayinsu na miji da mata. Dare ya tsala sosai wajen karfe biyu da rabi a hankali take taka step ɗin cikin sanda kamar wata ɓarauniya. Kana ta ka san ba ta da gaskiya. Tana sauka kasa ta sauke wani goron numfashi. Sannan ta nufi wani bedroom tana shiga ɗakin ta ga Fasilat na baccinta. Shame-shame ta kwance. Wani dogon tsaki ta ja sannan ta nufe ta ta tana isa bakin gadon ta jawo ta da ƙarfin tsiyaji kake tim. Cikin masifa Fasila ta jiyo don ganin wani isasshe ne ya mata haka. Wani kallo Laila ta watsa mata sannan ta ce, haka muka yi da ke? Kin duba lokaci kuwa? Agogon da ke manna a bangon ɗakin ta kalla ta dafe kai sannan ta ce, Wallahi na manta ne shi isa. To ai sai ki fice mu tafi. Don wallahi tallahi yadda ya bakanta min rai da kuma yadda ya tozarta ni yana kirana da 'yar iska. Na rantse da Allah sai na dasa musu baƙin ciki da ba za su taɓa mantawa da ni ba. Kuma ta kan kanwar shi zan fara sai na koyar da ita kalar iskanci na kuma yau ɗinnan ba sai gobe ba. Hakan ba shi bane mafita. In har ɗaukar fansar abin da ya faru ne miki ke sanyi, bai kamata ki yakan ba. Wasu gardawa za ki ɗauko haya sai ki biya su su biya miki ki, Kin ga babu wanda zai san da sa hannunki a cikin lamarin, cewar Fasilat. Wow! Good idea! Wallahi kanki yana ja yarinyar nan. Haka za a yi mutuniyarsu. Allah ya kai mu goben lafiya. Zan nuna musu ko ni wace ce. Cewar Laila tana rungumo Fasilat jikinta. Ɗakin ta kullo suka fara cire kayan jikinsu don yin shashancin da suka saba. Lokacin aiwatar da aikina ya yi, Farhan ya yi nasa sauran nawa. Farhan ya yi nasa sauran nawa. Don Allah anti, ina son cikin wayo da dabara ki samo min adres ɗin ofis ɗinsa. Don na fi son na je ya gani kuma san lallai na shigo gari kafin komai ya kankama. Wallahi na ido biyu da shegiyar matar da ya aura, sai na kashe ta. Tafe take ita kaɗai, Lejar man ja a hannunta, tana 'yan tsalle-tsalle da waƙe-waƙenta. Don sometimes Zara ba ta fiye yin tafiya ba sai dai gudu da tsokane-tsokane. Wata yarinya ta tsinkaye wacce ba za ta wuce sa'ar ta ba riƙe da niƙan garin tuwo. Da gudu ta nufe ta tana faɗin wa na kama. Ai dama na ce miki za mu haɗu da ke kuma wallahi yau mai raba ni da ke sai Allah. Cewar Zara cikin masifa. Cikin tsoro yarinya ta ce, don Allah ki yi haƙuri wallahi ba da ki nake ba. Hankaɗa ta tai, garin ya zube a ƙasa ta bar wurin da gudu tana dariyar mugunta, tare da faɗin, yau za a ci uban wata a gidansu. Kuka yarinya ta sa tana faɗin Allah ya isa ban yafi ba kuma wallahi sai an biya ni. Da gudu Zara ta shigo gidan tana haki, a guje ta shigo ɗakin Indo ta ajiye man da aka aike ta sannan ta fito a guje. Wajen fita ta yi bol da yajin aurar Indo. Banɗaki ta shiga da gudu tana shiga ta tar da Aminu ɗan lanto a bayin. Ta fito da sauri ta fi ɗakin iya. don yau ta san ta ɗebo ruwan dafa kanta, don tabbas ta san halin Aminu ba shi da daɗi ko kaɗan. Iya ta tarda tana sallah ƙarƙashin gadon iya take ƙoƙarin shiga kuwa. Ta zubta damammiyar furar iya da ya sha madara da ƙanƙara da take da niyyar sha bayan ta gama sallah. A fusata Aminu ya nufo ɗakin iya ran shi a mugun ɓaci. Bakin kofar ɗakin ya tsaya yana faɗin kina ina munafukar banza a tsabibiya. Wallahi yau ban gama yana ni dukan ki ba shegiya mai ya aljanar banza kawai. Haka Aminu ya fara bambami shi kaɗai babu wanda ya kula shi. Ganin ta ki fitowa, ya shiga ɗakin. lasarin ta ya hango ƙarƙashin gado ai da hanzari ya nufe ta. Ya jawo ta ƙi sai waje. Iya kuma ta bi bayansa tana faɗin karya da kar mata jika. Dukanta ya shiga yi yana bal da ita ta ko'ina babu ƙanƙautawa, ita kuwa babu abun da take sai ihu da kururuwa, tana neman agaji. Shiru kowa ya na gidan cike da muna da farin cikin dukanta da aka yi. banda iya da ke ta 'yan surutai a cewar ta, a rashin sani ta tarda shi a banɗakin. Ana tsaka da haka mahaifiyar Saude ta shigo da sallama riƙe da robar garin da Zara ta ɓarar mata. Wajen Indo ta nufa ta ce Indo, don Allah ki wa yarinyar nan magana ta daina wannan abu da take yi a garin nan. Dufa wannan garin shi kaɗai gare ni na aiki. Yarinyar nan ta na aiki yarinyar nan ta yi min nika in samu mu samu na dare. Amma Zara ta tare ta anya ta zubar. Yanzu wannan abin da yarinyar nan take yi a garin ta kyauta kenan. Ƙaramar yarinya kamar Zara ta bi ta addabi mutanen gari, ba ta ko tsoron bakin mutanen da suka yi mata yawa. Kafin Indo ta ba ta amsa, Aminu ya carbe ce wallahi kar ku sassauta ma shegiya ku yi mata tsinannen duka, ko ba za ta ƙara ba tunda ba ta jin magana. Haba baiwar Allah, don Allah ku dinga jin tsoron Allah. Ta yaya za ku bi ku sha ma yarinya kai, duk kun kun sa mata ido kun hana ta sakat a garin nan. To don Allah ki yi wa yaranku magana su daina tsokanar ta. In kuma ba haka ba to wallahi ba za ta daina dukan ku ba ehe. Cewar iya tana kamo hannun Zara da ke yashi a ƙasa, tana kurma ihu. Kalisat ce zaune gaban miro tana ta ƙoƙarin shirinta na zuwa sukul jikinta duk a sanyi. Yau tun safe take jin kanta wani iri gabanta na ta faɗuwa. Ita kanta bata san dalilin faruwar hakan ba. A sanye ta gama shirinta ta fito cikin shigarta ta alfarma. Fat ɗin mami ta fara zuwa ta gaishe ta sannan suka karya ita da Mufida. A tare suka fito waje, mami na yi masa Allah ya tsare tare da jan kunne na faɗin banda tuƙin ganganci. Tunda sun ki direba, dariya kawai suka yi suka fice fat ɗin. Fat ɗin ajiya don duba lafiyarta da Salama suka shigo falon. Farhan, Hajiya da Khadija suka tarda a falon zaune yake yana breakfast, ita kuma Khadija tana ba mu Hajiya abinci. Falon ya ta tas babu abin da ke tashi sai kamshi. Murmushi da ke a fuskar suka karasa wajen gaida su suka yi suka amsa. Cikin tsokana Karisa ta ce, Ayya, Anti Khadija, amare jiya, ke ce kika fara aiki ba za ki bari mu yi ba, kafin ki gama cin amarcin ba. Harara Khadija ta watsa mata cikin wasa sannan ta ce, Anti kuma, yau kuma da kalar taki tsokanar da kika tawo min da ita kenan. To na dai ji, yanzu dai ku tashi ku je ku yi breakfast kafin ku yi late, cewar Khadija tana dariya. Dariya duk suka yi a tare suka ce riƙe abinki ba ma buƙata mun karya a fat din mami, suka faɗa suna barin wajen. A hankali suke tafiya suna fira cikin nishaɗi fira da ke driving, Khalisa tana daga gefenta. Tun zama fira ta lura da bakar motar da ke biye da su amma ta basar da batun. Ganin motar bata daina bibiyar su ba yasa ta samu wuri ta fakin. Ga mamakin ta kuwa ta ga motar bayansu ma ta tsaya. Kallon Kalisa ta cikin tsoro ta fara yi mata nuni da motar. Wani goron numfashi ta saki sannan ta ce kar ki damu ni kaina na lura da hakan amma kar ki damu ba abin da zai faru da mu da yardar Ubangiji. Babu musu ta ja motar da karfin ya suka farko. Abin mamaki mai motar ma ya bayan bayansu da gudun shi ma. Ganin haka ta ƙara tsorota ta kara bonin ɗin gudun stil shi ma haka. Wata kana ta karyo da za ta sada su da makarantar. Babu zato, babu tsammani suka ga ya sha gabansu. Kasancewar babu mutane sosai a kwanar wani dogon saurayi ne ya fito a motar fuskarsa sanye da bakin mask. Motar su ya nufo gadan-gadan. Tsoro ne yana sa aikata komai kafin su yi yunƙurin kulle kansa, a motar kawai suka ga ya buɗe. Inda Khalisat ke zaune jikinta tana girma da zafin nama. Ihu suka sake a tare suna neman ɗauki. Hannu ya sa rufe wa Khalisat baki ya sunkuce ta ya bar wajen da gudu ya nufi motarsa. Yana waiwaye. Da gudun Siyama Fiye ta bayansa tana gunjin wuƙa tare da neman taimakon mutane amma babu kowa a wurin balle a ji Gudu take shararawa a cikin motar kamar za ta tashi sama duk ta cika motar da bolum ɗin waƙa. Tana yi tana gyaɗa kai ita ɗaya. Tana kaiwa bakin tambatsatsar ƙofar gidan nasu ta fara hon da ƙarfin siya. Da gudu gate man ɗin ya buɗe mata ta danna 'yancin motar. Ta ciki tana gama fakin ta fito cikin nuna isa da gadara. Gaishe ta kawai ma'aikatan gidan suke amma bata amsa ba, kuma in baka gaishe ta ba, ka jawo wa kanka bala'i. Wani danƙareren falo ta shiga da ke ta tashin kamshi da sanyin AC. Tsayawa faɗa muku tsaruwar falo ma ɓata lokaci ne. Salama kawai ta yi tare ta wuce sama ba ta kalli setin inda wata mata da ke zaune a falon ba, balle ta gaishe ta. Bedroom su ta shiga da Salama daidai fitowar ta kenan daga toilet tare da towel. Daidai fitowar ke kenan daga toilet ɗaure da towel, kallon Fatima budurwar ta wacce suke matuƙar kama da ita. Kana ganin su ba sai an faɗa maka ba za ka san twins ne. Cike da kulawa Zara wacce suka fi kira da Nazlat ta ce oyoyo sisi ya kin dawo? Ta faɗa tana rungumota. Marmaci dai ta ce wallahi har na dawo don ma wannan ɗan renin hankalin Hassan ɗin nan ya ɓata min lokaci ai da na daɗe da zama. Da na daɗe ma da zuwa cewar Fatima tana rage kayan jikinta. Lokaci guda fara'ar fuskar Nazlat ya ɓace, ɓarta cikin sanyin jiki ta ce me kuma ya yi miki don Allah. Babu komai ta faɗa a taƙaice. Haba sisina me yasa kike son wulaƙanta? Ya haisam ne. Me ya yi miki don Allah? Ko dai kin ga ina son shi? Shin me yasa kika sauya linki daga mutuniyar kirki zuwa mara kirki? Masifaffiya mai girman kai da nuna mulki da gadara. Me yasa don Allah? kwata-kwata na kasa gane wace irin zazzafar kiyayya ce kike yi masa, kamar ba ɗan uwanki ba, ko kin manta irin dangantakar da ke tsakanin mu da shi. Me yasa kike nuna shi ba wani bane a gidan nan alhalin kin san cewa shi ma yana da ƴancin yin komai a gidan nan, tunda gidan yayan ubansa ne. Me yasa dan Allah ki sanar da ni abin da ke faruwa dan Allah Sisi. cewa na Nazilat cikin gunjin kuka. Kukan ta ma Fatima ta fara sannan ta rungumar ‘yar uwarta da suna kukan tare. Da ƙyar Fatima ta sassauta kukanta. Sanin Nazlat na da ciwon zuciya kuma ba a son ana ɓata mata rai. Cikin rarrashi da kwantar da hankali ta ce ki yi haƙuri Sisina, ba zan ƙara ɓata miki rai ba kin ji don Allah ki yi haƙuri ba zan sake ba kin ji. Cewar Fatima dan ba za ta iya sanar da ita dalilin tsanar da take yi wa Haisan ba don sirri ne tsakaninta da mahaifiyarsu duk kafin a kashe musu ita. Kuma fallasa wannan sirrin a yanzu ba ƙaramar matsala ba ce kuma komai zai iya faruwa. Menene asalinsu? Da gudu ta faɗa jikin Roki tana kuka wiwi a rikice Roki ta ɗago ta kalli Mimu da ke tsaye a bayansa ce lafiya? Me ya same ta? A jiya zuciya Mimu ta sauke sannan ta ce wannan ɗan iskan Farhan ɗin nan ne. Ya ci mana mutunci har da kiran mu da karuwa shi yasa take kuka. Kuma man tun farko sai da na ce mata kar mu je amma ta nace sai mun je ga irin ta nan. Wani malolon bakin ciki ne ya taukare maƙogwaron Ruki kasa magana ta yi illa rarrashin Samha da ta shiga yi. Don Allah ki mata magana ta fita a harkar shi tun da ya yi aurensa ta nemi wani saurayin ta rabu da ɗan iskan Farhan ɗin nan. Don da alama ba shi da mutunci balle ma ya tsaya ya saurare ta. Kuma a gaskiya hakan zai raina class ɗinta tunda ita ta ce tana son shi. Kin ga ba zai taɓa ganin mutuncinta ba. Balle su mutunta junansu. Cewar Mami. Zaunar da Sama ta yi saman bed sannan ta shiga tunanin maganganun Mima a kwanyarta. Jiyawa ta ga Sama da ke ta kuka har yanzu ta ce tabbas maganganun Mima abin dubawa ne. Don Allah Samha ki yi wa kanki faɗa ki rabu da Farhan, don wallahi baya ya son ki. Ke kaɗai kike haukar ki, amma shi bai ma san da wanzuwar ki a doron ƙasa ba. Don Allah ki haƙuri ki fita harkar shi in Allah. Allah zai baki mai son ki fiye da son da kike masa. cewar Ruki cikin tausayin ƙanwarta tata. A ta sama ta miƙe zaune ta fara magana cikin faɗa-faɗa kamar Stop, please, ba na son ina kan ku ƙara don Allah. Tunda kun kasa bani shawarar yadda zan mallake sa saboda haka ku yi shiru ku kyale ni dan na rantse da sarkin da ke busan numfashi. Ko zan yawo a tsirara ne sai na tabbatar na cika wa ta burinta. Ta faɗa tana barin ɗakin fu. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.